Mazari'i مزارعي eh, yace qultu lissalimi fatukriha anta qala na'am inna rafi'an akthar ala nafsi wannan shine tambayar tasa alhamdulillahi rabbil alamin Wa wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, game da wannan tambaya da farko <clears throat> a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna sahabbai da za su yi ya zo ya samu waɗanda suke manoma su zakan ba da hayar gonarsa a yi noma a ciki ma za a ware wani ɓangare na gonar a ce abin da duk ya fito a wannan ɓangaren shi na nashi sauran kuma na shi wanda ya karɓi ya karɓi haya wato za a biya shi da wani abu da zai fito a wani bangare na gonar misali a ce bangaren gabas shi za a bawa shi mai gona shi kuma sauran bangaren yamma shi mai karba haya shi zai yi amfani da shi sosai sai annabi sallar salam ya hana wannan saboda zai yiwu inda aka aka ware wa shi mai ƙasa wato wanda aka ware shi mai gona ya fito ya yi kyau shi kuma wanda ya karɓa haya nashin ya yin kyau ko kuma akasi shi ne wanda ya karɓa haya ya yi kyau shi kuma wanda yake da gona nashin ya yi kyau kaga akwai garari a ciki ba ka da tabbas cewa za ka samu ko ba za ka samu ba da kai da shi wanda ya karɓi hayar da shi wanda ya bada hayar kowa baya da tabbas tana yiwa na wannan ya fito na wancan ya ki fitowa ko na wancan ya fito na wannan ya ki fitowa wannan ya kyau na wancan ya ƙi kyau shi yasa sai annabi ya hana amma idan mutum zai ba da haya da wani bangare wato da wani eh, sashi na abin da ya noma misali ya ce abin da duk aka noma zan baka sulusi ɗaya bisa uku shine ne ladan ne eh, biyan ka na wato biyan kuɗin hayarka ni zan ɗau sulusi biyu in baka sulusi ko kuma za mu yi rabi rabi kai da kai da kake da gona zan baka rabi ni kuma ɗau rabi to wannan babu laifi ba garari a ciki duk abin da aka samu sai su raba biyu shi ya bashi rabi shi ya ɗau rabi ko shi ya bashi sulusi shi ya ɗau sai ne ya ɗau kashi kashi kashi biyu bisa uku shi wancan ya ɗau kashi ɗaya bisa uku za ka ba garari in an rasa duka kowa ya rasa in an samu kowa ya samu an samu kaɗan kowa zai samu kaɗan wannan babu garari a ciki wannan ita ce aka halatta saboda ka ita shi hadisan rafi ibn khadij da ya zo akan batun kira'ul Art yana magana akan irin wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da ciki za ka ga yana cewa ta yiwu can ya fito can ya fitowa so kaga ana magana ne akan wani abin da yake tare da garari shi yasa salim yake cewa shi yana yi saboda akwai hadisai da yawa wanda suka nuna halaccin yin haka to sai wani yake cewa idan mutum ya yi sujada a sallah me ya kamata ya yi wurin kafafuwansa haɗe su zai wuri guda ko kuwa ya raba su babu wani nasi karara wanda ya zo ya hana yake bayanin ya zai kafafuwansa rabe su zai yi ko haɗe su zai buɗe la iyaka dai wasu daga cikin malamai suna iskin baɗi daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi cikin dare yana nafila yana salloli na laluba haka sai in ji baya nan na laluba sai hannuna sai ya fada akan digadigansa sai ta faɗi kadamaihi digadigansa kaga in har hannunta zai taɓa digadigansa ta kira a suke suke bata ce diddigensa ba ce diddigensa to ɗaya kenan amma ta ce kadamaihi digadigansa to kenan ya haɗa su guri guda shi sa hannunta zai zai kai kansu gaba ɗaya to wasu daga cikin malamai sun yi wato istinbadi daga cikin wannan hadisi cewa zai haɗe kafafuwansa ne ba zai wara su ba amma dai babu wannan si gaskiya ƙarara wanda yake nuna a sallah mutum ya sujada ya buɗe kafafuwansa ko ya haɗe sa. wannan babu nassi illa iyaka da mu an yi istinasi wato an ɗebe kewa da wancan hadisi shi kenan. amma dai ba nassi da yake nuna ga yadda zai yi saka wanda ya buɗe bai haɗe ba ba a cewa yayi ba daidai ba ko wanda ya haɗe bai buɗe ba a cewa ya laifi sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam mutumin da Allah ya jarabce shi da wata cuta sakamakon wani laifi da yayi wa Allah shin zai samu ladan wannan jarabawar ita jarabawa da ake yi ake wa mutum abin da ake so ya ya samu lada akan wannan jarabawa shine hakuri shine hakuri da juriya da mai da al'amari ga Allah da karancin raki da kai koke-koke gurin wasu ba Allah ba wannan shine abin da zai sa mutum ya samu hakuri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 da ɗan adam zai iya tunawa ko zai iya gani to wannan abin da ake bukata shine mutum ya haƙuri ya dangana ya mai da al'amuransa ga Allah ya nemi mafita a wajen Allah to idan mutum ya haka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kenan sai ya samu yabo daga Allah subhanahu ta'ala, yabo mai yawa samu rahama kuma ya samu shiriya saboda dukkan wata jarraba sawa'un wani abu yayi Allah ya jarrabe shi amma ya hakuri. ko ba wani abu yayi a zahiri ba wanda zai ce ga abin da yayi wata jaraba ta same shi to abin da dai ake bukata shine hakuri idan mutum dai zai hakuri to yana da ladan wannan hakurin da yayi to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam mutum ne yake ta yin jarabawa yana neman admission a makaranta to sai malaman makarantar suka ce masa inda yana so to sai ya ba su kuɗi to shine yake tambayar ya matsayin kuɗin da zai bada yake idan ya zanto ya cancanci a ba shi admission din amma wasu suka hana shi admission din suka ce sai ya ba su kuɗi sannan su ba shi to wannan dan ya ba su ya samu admission bai laifi ba shi a karan kansa saboda ya cancanci admission din amma ka hana shi haka ya yi wani abu ne don ya samu haƙƙinsa illa iyaka su waɗanda suka karɓi wannan kuɗi su ne suka ci haramun saboda sun hana mai haƙƙi haƙƙinsa sai da ya ba su wani abu za kuɗin da suka karɓa haramun duk mutumin da yake da haƙƙi aka hana shi masa haƙƙinsa aka ce sai ya ba da wani abu to yana iya bayarwa don ya karɓi haƙƙinsa duk wani abu da ka cancanta aka hana maka shi aka ce sai ka ba da kuɗi to kana iya bayar da kuɗin don ka samu abin da ka cancanta sai dai wanda ya karɓi wannan kuɗi ya hana maka haƙƙinka sai da ka ba shi kuɗi to wani abin da ya karɓa haramun ya karɓa kuma in ya ci ya ci kuɗin haramun amma kai da ka ba shi ba ka da laifi saboda in ya zanto ya cancanci admission ka'idojin din da ake so a cika ya cika ya kamata a bashi admission ya karatu amma aka ce ba za a bashi ba sai ya bada kuɗi in ya ki bayarwa kuma ba za a bashi ba to sai ya bada kuɗin aka bashi to shi bai yi laifi ba shi kuma wanda ya karɓi kuɗin ya ci haramun kuma sai ya da masa da kayan haƙƙin sa ranar kuma kiyama in bai bashi a nan duniya ba to sai wannan tambayar take cewa da Allah malam mutum da ya kasance wani lokaci yana tashi sallar asuba ne don saboda kar mutanen unguwar su ce baya fitowa sallah to shine ke tambayar ya matsayin wannan sallar tasa to duk abu da ya mutum zai ya zama ya zama yayi shi dan Allah ba a son kai wani abu don wani dan wani Allah ko dan wani kana jin tsoron sa kake yi ko kuma a'a kana kwaɗayin wani a wajen abin sa ne yasa kake yi dai haka to kai abin da ake cewa riya ka yi dan a gani ko dan a yaba ko kayi yi dan kana jin tsoron kada a ce ba ka yi wannan aiki idan mutum ya yi shi ba da ladansa ya ɓata ladansa ko da kuwa zai sauki nauyin da yake kansa amma kuma zai samu ladansa ba shi aiki idan ka yi shi riya ta shiga ciki wannan aikin ladansa gaba ɗaya ya rushe amma ba cewa kuma baka yi sallah ba ya tashi ya fita ya je ya yi sallah ba cewa bai yi ba a ce ai ana bin shi sallah ta asuba a'a amma kuma ba ya da ta ladan shine wannan abin da ya riga ya samu na biyan sa amma ba gurin Allah zai nemi ladansa ba saboda ka idan mutum zai abu ya dan Allah in zai bari ya bari dan Allah to shine anan ubangiji subhanahu wataala zai karba aikin ya bashi lada sai shi kuma ne yake tambayar malam eh, bambancin littattafan da ake kira musnad da jami'u da kuma sunan wannan tambaya tana alaƙa da ilimin hadisi al-musnad kalmar al-musnad takan zo da ma'anar a hadisin da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da isnadi wato cikakke isnadin da yake a zahiri cikakke tana yiwa a samu wato wata wani gibi a cikin isnadin amma a zahirinsa akwai ittisal wato al-hadithul muttasilul marfu shine musnad hadisin da yake muttasilul isnad sanan marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ana kiran shi hadisi musnad wato hadisin da ya zo da isnadin sa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai littafin da akwai littafin da ake kiran shi musnad jam'in sama sanid To kuma sune littafan da suka tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganun sa ayyukan sa wani abu da ya danganci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka tara shi suka karkasa shi a bisa sunayen sahabban da suka rubuta hadisan wato su dau misali hadisan abubakar siddiq sai su tara su guri guda za su dau hadisan abubakar hadisan umar sai su tara su guri guda su dau hadisan usman su tara shi guri guda hadisan ali hadisan abu huraira har zuwa hadisan aisha da sauran wato sahabban annabi sallallahu alaihi da suka rubuta hadisai kowanne sahabi sai a tara hadisansa a ƙarƙashin sunansa kuma kowane hadisin za a kawo shi da cikakken isnadin sa daga farko farkon shi malamin mawallafin littafin har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da waɗannan littafan da aka yi su akan irin wannan tsarin ana kiran su masanid wato guda ɗaya ana ce masa al-musnad shi ba a wato karkasa hadisan akan babubbuka na fiqihu misali a ce hadisan tsarki hadisan alwala hadisan sallah hadisan zakka hadisan hajji a'a to sai ana duba kawai sahabi ne ka duba sahabi abubakar hadisai nawa ne yake da su da shi wannan mai littafin ya ruwaito da isnadinsa sai ya dauko su gaba ɗaya sai ya zuba su haka za ga hadisi akan sallah za ga hadisi akan azumi za ga hadisi akan jihadi sai kuma ga hadisi akan tsarki hadisi akan wata wani hali mai kyau almuhim dai kawai hadisan yake ta ba tare da duba wani babi za su shiga ba haka har ya gama da duk sahabban da yake so ta tara hadisan su ne shine ake kira cikin albasani daga ciki akwai irin su musnad imam ahmad wanda a yanzu ba a da littafin hadisi na musnad da yake girmansa akwai irin su musnad bazzar musnad al-tayalisi musnad abi ala al-musili musnad abd ibn humayd suna nan da dama wanda ke kiransu da wannan suna sannan aljami aljami shi ne littafin hadisi ne da ya kunshi babubbuka da yawa ko ciki akwai babubbukan da suka shafi aƙida akwai babubbukan da suka shafi ibada akwai babubbukan da suka shafi sira da yaƙi-yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da tafsir saboda duk babubbuka da haka cewa akwai a ciki kamar irin jami'u sahih na bukhari wanda ake cewa sahihul bukhari littafin aljami na na tirmidhi da ake cewa jami'u tirmidhi wasu suna cewa sunan tirmidhi amma littafin sunansa jami'u tirmidhi za ka samu cewa a cikinsa akwai babu buka da suka shafi tafsiri akwai raqa'iq kyawawan halaye da ɗabi'u akwai shama'il akwai abubuwan da suka shafi magazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaƙe-yaƙen ma'aiki sallallahu alaihi da sirarsa akwai abubuwan suka shafi aƙida duk ya tattara to wannan shi ake kira aljami'u kalmar aljami'u kanta tana nuna cewa an tattara komai da komai sukan yi shi akan babi babi ce kitabu bada'il wahyi kitabu iman haka da yan kitabu tsara sala har zuwa ƙarshe sunan sunan littattafan da aka tattara hadisai da suka shafi kunce-kunce hadisai da suka shafi hukunce-hukunce na ibadu na ibadu akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji akwai amma ba sa kawo abubuwan da suka shafi misali abubuwan tafsir ko suka abin da ya shafi raka'i ko suka abin da ya shafi magazi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya duk ba sa ka irin wannan amma za su kawo abubuwan da ya shafi ibada sukan kawo akida kamar a cikin Dawud akwai aƙida akwai sunna a cikin eh, Ibn Baja, akwai maganar sunna da sauransu za su kawo waɗannan amma kuma ba za su kawo irin su tafsiri ba abubuwan tafsiri ba za su kawo abin da ya shafi magazi rasulullah sallallahu alaihi ba duk waɗannan abubuwan ba sa kawo su a cikin irin wannan ba kamar jawami ba to su ake cewa sunan ciki akwai irin sunan eh, sunan abi dawud sunan ibn Baja, sunan nasa'i sunan sa'id ibn mansur da suna nan da yawa kuma ana kiransu da wannan suna a sunan na ji wasu ne ya ku su ne guda uku ba to sai wani shi kuma yake malam shin yana halatta ga hudubar juma'a mutum ya keɓance mambarin da cewar kullum hudubar zai yi akan abin da ya shafi tauhidi shi mambarin juma'a wuri na karantarwa karantarwa duk wasu bukatu da mutane musulmi suke da su ana bujuro a kan mimbari mafi kololuwar abin da za a karantar da mutane akan ne shine aƙida abin da ya shafi eh, tauhidi kadai ta Allah sanin haƙoƙin Allah subhanahu Allah sanin haƙoƙin annabawan Allah wannan shine mafi jigon abin da zai zama an karantar da mutane don shine abin da ya fi komai muhimmanci a cikin abin da za a karanta wa mutane na addini sannan kuma a karanta musu abubuwan da suka shafi al'amuransu na yau da gobe suka shafi ibadu suka shafi mu'amalolinsu suka shafi wato fuskantar da su akan wasu abubuwa da suka taso duk wannan a mimbarin juma'a ake tunatar da su lahira kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a zo a hadisin jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk juma'a yana mana huduba yana tunatar da mu lahira yanzu abin da zai tuna mutane lahira ya tsorata su ya ja hankalinsu akan wani abu da suke yi ba daidai ba a kwadaitar da su akan yin wani abu mai kyau duk wani abin barin juma'a ana yin sa to haka juma juma'a makaranta ce da ka san aka yi makaranta ana karantar da alkur'ani ana karantar da hadisi ana karantar da aqida ana karantar da sira ana karantar da fiqhu ana karantar da tahzib shine al-akhlaq halaye masu kyau to haka shi ma minbari minbari makaranta ce sauraka ba a cewa sauran duk ba za a yi su ba suna da muhimmanci me yasa Allah shar'anta su duk suna da muhimmanci illa iyaka dai a wannan muhimmancin sa yana kore amma ba malami ya ce shi ba zai koya ko mutane ko me ba sai wannan wannan in ya haka to ya yi kusuri ba haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yakan hau mimbari ya yi hudu ba akan wasu abubuwa da ya ga sun faru ja hankalin wasu ya hana wasu ya umarni akan ji tsoron Allah ya yi umarni akan kyautata wa juna abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ja hankalin mutane a kansu wannan mai tambayar shi kuma yake ta malam yana tambaya ne akan mutumin da ya tsinci kansa cikin aikata sabo amma kuma yana tuba daga baya kuma ya sake komawa ga aikata wannan sabon ne ke tambayar menene hukuncin wannan tuban nasa na farko dai shi tuba wanda ake ce masa tabbatar nasuha da Allah ya ce a yi tuba tuba wacce take ta gaskiya tuban gaskiya tana buƙatar wasu sharuɗa cika sharaɗi na farko mutum ya yi tubansa don Allah ba wai wani abu ya gani ba na na tsoratarwa sannan ce ya tuba saboda wannan abun na zama babu wannan abun zai kuma ci gaba da abin da ya to don Allah ya har zuci tsoron Allah sa ya ce ya tuba abu na biyu abin da yake yi na laifi ya watsar da shi kada ce ya tuba amma kuma yana ci gaba da abin yi magana ce ai ya tuba amma kuma bai daina abin da yake yi ya watsar da abin da yake yi na laifi abu na uku ya yi niyyar ba zai sake komawa ba zuciyarsa ba wai ya tuba ne na ɗan lokaci na wucin gadi ya tuba amma yana nufin bayan sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya zai koma ya ci gaba da abin da yake ba tuba ba ne to idan sharuɗan waɗannan suka haɗu to mutum ya yi tuba taubatan nasuha amma mutumin da zai tuba ba dan Allah ba sai don kawai wasu mutane sun sa masa tsama sun matsa masa kawai sun za masa ido sai daina wani ba tuba ba ce haka nan mutumin da zai tuba amma bai yi watsi da abin ba yana ci gaba da abin kuma yana cewa ya tuba wannan ba tuba ba ce haka nan mutumin da zai tuba amma daga zuciyarsa yana sa ran zai kuma koma in ya samu dama wannan ba tuba ba ce saura ka dai waɗannan sarɗin sun cika sana ake cewa mutum ya yi tuba tuba mai kyau shaidan baya kyale dan adam ko da ka ce ka tuba kana laifi shaidan ba zai rabu da kai ba daman shine ya yi sanadiyar faɗawa ka cikin wannan laifi shi ya ja ka har ka je kai ka saba wa Allah to in ka tuba kai wani abin da yake ba zai masa daɗi ba shi kuma daman ya riga ya sadaukar da kansa wajen yayi ta yaki da kai har sai ya ga batar da kai har sai ya ga ran da ku shiga wata tare saboda ka in ya ga ka koma hanyar Allah to zai kuma bin ka da nera ya da kai ba kyale ka zai ba dan mutum ya ce ya tuba ba shikenan yana nufin shaidan shikenan ya gudu ya kyale shi ya sallama ya yi saranda ya mika wuya ba a'a sai ci gaba da kawo hari mu bai da ثم mu من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم haka yau allah alkawari a gaban ubangiji cewa sai ya yi ta bullo wa dan adam ta hanyoyi daban-daban in ya bullo ta nan bai nasara ba zai saki hanya ya bullo ta can bai nasara ba zai saki hanya har sai ya ga ya ci nasara saboda haka ka sa wa zuciyarka cewa shedan zai kuma kawo maka farmaki zai kuma zuwa kawata maka wannan abin da kace ka tuba zai iya buduro maka da shi da wata siga ko wani abu mai kama da shi ya jefa ka ciki za ka shirya tinkara shedan don ku yi faɗa da shi yana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen tuba ta yi karko bayan duka waɗancan sharuɗin da mutum zai cika ya kasance ya yawaita komawa ga Allah subhanahu wataala da ambatansa da neman taimakonsa da neman tsarinsa wannan zai taimaka masa sannan abu na biyu ya kasance yana kusantar waɗanda suke na mutanen kirki yana cakuɗeɗeniya da su yana zama da su ya zama na koyaushe yana mu'amala da mutanen kirki zama da mutanen kirki yana so ga mutum kamar yadda zama da mutanen banza ya kan yi so ga mutum shi ma ya ɗauki irin ɗabi'unsu to zama da mutanen kirki za su rika tuna masa kyawawan abubuwa zai ga suna yi shi ma zai sha'awa zai rika yi abu na uku ya rika halartar gurare wanda suke da suke da wato ruhaniya mai kyau kamar irin masallatai guraren karatu kai zama ya tuba amma kuma ya yanke daga zuwa guraren da ya san cewa za su taimaka masa wajen tuban ya karki musamman kula da sallah a lokacinta a cikin jam'i mutumin da yake mai laifi ya tuba to ya rizimci masallaci ya lazimci masallaci ya zuwa sallah akai akai inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari yana yawan lazumtar sallah akan lokaci cikin jam'i wannan zai taimaka masa wajen ya samu kariya daga shaidan sannan daga ciki abu na hudu ya kokari ya ga cewa idan akwai wasu waɗanda suke taimaka masa wajen yin sabo wajen yin laifuka to ya yanke alakarsa da su sai ya ce ya tuba ya daina amma kuma sa da masu laifin irin wannan tana nan yana ci gaba da alaka da su wannan shi ma zai taimaka wajen wata rana su ya koma ruwa saboda ka sai ya nisance su ya yanke alaƙa da su da ya kula alaƙa da mutanen kirki sannan abu na biyar da ya kokari ƙoƙari idan akwai wasu gurare da idan ya je sukan tuna masa wannan laifin ko sukan sashe wannan laifin to ya ƙoƙari ya ya ƙaurace ma wannan gurin ya ɗauke kafa idan wata majalisa ce ake zauna ana tattauna laifuka irin wannan ya daina zuwa majalisar idan wani kulab ne ya daina zuwa wannan kulab in wani gidaje ne na biki ko na rawa ko na abu ya daina zuwa gaba ɗaya ya ɗauke ƙafa daga wuraren da ake samun Allah don shiga gurin da ake samun Allah shi ma yakan taimaka ko mutum ya ce bai yi ba wata rana kuma za a ga shaidan ya yi nasara akan sai aikata saboda ka waɗannan abubuwa duka suna taimakawa abu na ƙarshe shine idan wasu abubuwa ne da suka shafi kallace-kallace sama a wani lokacin da harkar kallace-kallace take da wato matuƙar tasiri kuma ta sauƙaƙa fiye da da da sai ka ga cewa ko talabijin za ka kalla sai ka ji gida makota su ma sai in suna da wuta shi ba kuma sai da daddare ina dan wani awanni sannan ka samu ka kalla amma yanzu tun yana gida yana ɗakinsa ga wayarsa komai da ke so zai gani saboda ka hanyoyin kalle-kallen sun ƙara buɗewa shi kuma ido barid ne wato shine mai kai sako na saɓon Allah shi zai gano ya kawo zuciya kuma zuciya lokacin za ta shiga sake-sake shi dan kuma nan yake hari yaushe ya ci nasara saboda irin wannan abubuwan da yake kalle-kalle na talabijin ne ko a sinima ce ko kuma a wayar sani ko a kwamfuta sani ko a mujallu ne da zai iya saya a ciki akwai abubuwa da su ja shi ga abin da yake yi na sabon Allah to sai ya tattara ya watsar in kallon ne ya kalli abin da yake mai amfani ji karatun alkur'ani ya ji tafsiri ya ji wazi ya ji abin da zai amfani shi a rayuwarsa wannan duka in ya kiyaye waɗannan abubuwan zai ga cewa dubansa da ya yi ya yi karko amma in dai zai saba ma waɗannan abubuwan to za ga shaidan kuma yana cin nasara a kansa ko da kuwa a karan farko gaskiya yi wajen cewa ya tuba ɗin. da sai wannan shi kuma kasu assalamu alaikum malam wadda kafarar rantsuwa ta kama shi kuma yake so ya ciyar zai iya siyan adadin abincin da mutum goma da aka ce ya ciyar ya ba wani mai tsananin bukata kayan abincin ko kuwa sai lallai ya ci da mutum goma kamar yadda aka faɗa. aka ce goma goman ake nufi saboda ka baya halatta ya ɗauki na goma ya ba ɗaya ifa kafaratu amu asharati masaki kafara sai ya ciyar da muskinai goma to muskinai goma ɗin nan zai ciyar zai ce ai shi yana ganin inda an dunkula abin da an ba mutum ɗaya kaza kaza a wannan duk falsafa ba zai ashara Allah ce ashara ba za ka da su ɗaya ba ba ka baya halatta in ce akai mutum uku uku ba ka ce mutum goma goma za ka baya sai ne ke ce malam ah, batun da ya tsinci kansa wato a cikin sujjada ya ce an kwadaitar da alzamci yin addu'a to akwai zaɓaɓɓen addu'o'i da aka keɓance a cikin su ko kuwa kowace addu'a da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya karantawa a cikin sujjadar tasa magana mafi inganci shine an baka dama kai duk addu'a da zaka iya yi akwai waɗanda suke cewa ba za ka yi ba sai abin da ya zo a nassi kamar ahna suna kawo wannan ka'idar cewa sallah ce don haka ba za ka yi wani abin da babu shi ba a nasi amma dai magana mafi inganci shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi da yace summa ya takhayyar min ad-du'a'i ma sha a wata ruwaya summa ya takhayyar min ad-du'a'i ajaba summa ya takhayyar min ad-du'a'i ajabahu mutum ya zaɓi addu'ar da ya ga dama haka ce. mutum ya zaɓi addu'ar da ya ga dama kaga bai bai iyakance maka cewa sai addu'ar da shi yayi ba babu shakka addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sun fi kowace addu'a da mutum zai yi amma idan mutum ya zanto bai san su ba ko ya san su ya yi su kuma yake ganin zai kawo wasu abubuwa da shi ma zai ambata ah, wannan babu laifi sauraka ba wai sai wanda nassi kaɗai ya zo da su to sai wannan shi ma dai kan addu'a ne yake cewa shin zai iya wa mahaifansa gafara da sauransu a wajen Allah a cikin sujadarsa ta sallar farilla da ma sauran musulmi waɗanda suke a rayuwa ko kuma ba da gaske ai addu'a aka ce ga abin da sunan shi addu'a yana iya yi zai yi wa kansa addu'a zai wa 'ya'yansa addu'a zai wa iyalinsa addu'a zai yi wa maƙotansa addu'a zai yi addu'a kan kasuwancinsa zai addu'a kan akan abin da ya shafi abincin gidansa a cikin magabata ina jin ko urwa ne ko wani ina jin urwa ta zubair ne ke cewa a sallar sai na addu'a har abin da ya shafi gishirin da za a sa a miyarsa da abincin da jakinsa zai ci ya kan roƙe shi a cikin sallarsa to haka babu laifi mutum ya roƙi dukkan wasu buƙatar da yake da ita ko ya roƙa ma wasu wanda suke buƙata ya musu addu'a a cikin sallah ko waɗanda suke da rai ko da suka rasu Da wannan shi ma yake ce malam ganin cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafin mutum ya yi addu'a da kuma bayan ya yi yana da tasiri wurin amsuwar addu'ar shi ne ke cewa shin ya halasta yi wa manzala sallallahu salati a cikin sujadar kafin da kuma bayan yin addu'a a cikin sallar nafila salati shi ma addu'a ce idan da ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad addu'a kai ka yi wa annabi kayo ki Allah ya annabi salati ya wa iyalansa salati ya masa sallama saboda ita ma addu'a ce kuma yana daga cikin abin da ake so a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a lokacin da ake ake addu'a yi masa salati lokacin da ake addu'a a farko da karshe ko a farko da tsakiya da sauraka dan mutum ya yi shi a cikin sujjada ya yi salati ga annabi ya yi addu'a ya kuma yi rufe da salati ga annabi zai laifi ba wani kici assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce menene ingancin hadisin da Uthman dan fodi ya kawo cikin littafin Sahiha Sunna da yake cewa Allah subhanahu wataala yana kunyar ya saka duk wani mai sunan annabinsa a cikin wuta babu wani hadisi da ya inganta akan falalar sunan Muhammad ko Ahmad ko cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya zo ingantacce akwai hadisai amma dukkanin su hadisai da malaman hadisi sun bayyana babu ingantacce ko ɗaya a cikin su a suna kadai baya tsarkake mutum abin da yake tsarkake shine bin mai sunan shine annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi shine zai tsarkake mutum shine zai ɗaukaka mutum shine zai sa mutum ya samu rabauta daga da aljanna ya samu kuɓuta daga wuta busiri a cikin alburdarsa dogaro da waɗannan hadisan da basu inganta ba yake cewa inna li eh, zimmatan minka bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfal khalqi min ziman yake cewa yana da alkawari tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi muhammadu shi mai alburda ya ce shi sunan shi mahmud haka akwai alkawari tsakaninsa da shi shine kai shi aljanna ko ya shiga da shi aljanna yake cewa annabi ya fi kowa cika alkawari don haka alkawarin sa yana nan ka annabi yau ka je ƙasashen larabawa ka ga wasu makiya annabin makiya Allah da annabi da addinin annabi din sunayen su Muhammad suna nan tili wani ma ya ridda amma sunan shi Muhammad ka je kasashen larabawa za ka gan su ana kiran mutum Muhammad amma kuma yana yakar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yakar abin da annabi ya zo da shi wani ma ya ridda wani ma saboda ka suna la yuqaddisu ahadan suna kadai ba ya tsarkake mutum abin da ke tsarkake mutum shine biyayya ga me wannan sunan shine annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka dan mutum an sa masa suna annabi suna annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa Muhammad an sa masa Ahmad amma ya kasance mutum ne mai Eh, faɗa da Allah mai faɗa da addinin Allah tunne mai saban Allah keta dokokin Allah na ba za a ce ai sunan shi Muhammadu shi kenan da abin da ya ruwa ta sha babu wannan wani ke malam shi yana yin kasuwanci ne na tsara bana da flyers da kuma invitation da sauransu ya ce da ma ko ba shi da kayan buga waɗannan abubuwa shine yake cewa idan mutum ya kawo masa aiki ta hannunsa yana karɓar kuɗi sai ya je wajen waɗanda suke da kayan aikin su fitar masa da shi a ƙasa da yadda farashin yake saboda sana'ar ɗaya shi ne ke tambaya malam yaya hukuncin wannan kuɗin da yake karawa a kai ya halatta ya amfani da su sakamakon aikin da ya yi na haɗawar da kuma hada-hadar samar musu da abin kukuwa. kuwa. akwai abin da ake cewa al'aqdul istisna kai aika a akan mutum za ka yi masa abu kaza abin da za ka yi masa yana buƙatar an haɗo abubuwa da yawa watakila ma ka nemi taimakon wasu wanda su ma za su taimaka maka wajen yin abu mutum ne yana aikin walda wani ya ce yana son ɗauri yana son ƙofa ko ƙofar gida ko ta gareji da waldan nan zai masa lissafi ce to kaza za zan maka ƙofa kenan ya ce to ya yadda kaga zai je so karfe zai je so kayan haɗa walda watakila zai je siyo makullai zai je wasu abubuwa duk da zai siyo shi dai abin da suke tsakanin sa da wancan mutum shi ne gauri in zai ba shi gauri shi kenan ya biya shi nawa zai siyo za masa rigi ba za masa rigi ba zai saya da tsadar shi dai wancan ba ruwansa wannan ya halatta matela ka ce ɗinka maka riga rigar nan akwai aikin turbani a gabanta akwai kaza sai ya kai ba shi yake yin aikin amma sai ya kai ba masu aikin su je su yi sai dai ka ce masa ga irin abin da kake so ba ruwanka da nawa za su caje shi kaɗan da yawa wannan kai dai kana son riga ya kama maka riga wannan duk babu komai abin da za a ba a so mutum ne yana wata sana'a sai a zo masa sai ana son kaza kaza kaza ba ya da shi sai ka kuɗin ka sai je so abu sai zo kawo maka shi yake ba shi yake abin ba shi kayan zai kawo maka amma kuma sai kara maka kuɗi wannan ba halatta in shi yana da kayan ya sayar maka amma ba ya da shi to bai kamata ba duk wani abin da sana'anta shi za a yi kera shi za a yin shi za a yi amma ka je ka ce mai abinci kana son ta yi abinci na mutum kaza Sun goma da yi lissafin ta sai to kaza za ka biya ba ruwanka na wata so tumatiri tattasai albasa ba ruwanka da wannan ba ka tambaye ta ba to ke gaya min albasa nawa ce kaza a'a sai dai abinci kake so abinci zan maka shikenan za ta yi maka abin da ta samu na riba shikenan nata ne yayi kaɗan ya yi yawa ta ƙure wannan duk ta shafa wannan shine acrosis na duk abin da za ka sana'anta mutum ya halatta ga abin saɓanin wanda yake aikin hannu misali yana plumbing lamba zai je so kan famfo zai je so kwayi zai so kaza amma dai ba wani abu zai sana kawai zai zo ya haɗa maka kan famfo ne ya ce ruwa ya zo to in ya tashi ya lissafa kaya sai ya ƙara kuɗi to wannan ba halatta ba halatta a nan ba shi yake yin fayi ba ba shi yake kan famfo ba ba shi yake abin nan saboda ka shi zuwa zai kawai ya ɗaura amma ba shi yake yi ba ba halatta nan ya zo ya yi maka lissafi ya ce kan famfo kuɗi kaza ya ƙara kuɗi ba shi kuma ne ke kayan ba in kayansa ne shi yake da su ya sayar maka haka shi kenan amma ya zo ce maka za su iya ka maka rasiti cewa kan famfo sa kaza bayan sa kaza amma duk ya kara wanda ya haramta mai abinci ba za ta zo ta yi maka lissafi ce tattasai sa kaza na yi maka abinci na mutum na mutum goma shi kenan wannan za ta sarrafa tattasai ba shi za ka gani ɓuru-ɓuru ba tumatiri ba shi za ka gani ɓuru-ɓuru ta sarrafa shi ta mai da shi wani abu saɓanin mai kan famfo da mai fayif da su ne ɓuru-ɓuru da suke to wannan ba ba ya halatta mutum ya ƙara saboda ka wannan flyer da kake yi idan ya zanto akwai wasu abubuwa da za ka yi na design da waye da waye illa iyaka kasa kai su fitar maka kai baka da mashin din zai fitar amma su za su fitar maka to wannan babu laifi in ka yi da masu yin abin cewa ga abin da za su karba su ka baka sai wani ke ta malam tambayar ita ce menene hukuncin wani wanda ba musulmi bane ya bawa musulmi rancen kuɗi kafin wannan musulmi ya samu damar biyan kuɗin kuma sai wancan kafirin ya mutu kuma shi wannan kafirin ya zo ne daga wata ƙasa mai nisa sannan musulmi bai san wani dangi na wannan wanda ya bashi bashin da zai iya isar da haƙƙin wannan kafirin da ke hannunsa ba shi ne ke tambayar ya ya kamata ya yi to a ka'ida wannan sai koma abin da za su yi wa musulmi al'umma amfani da shi in yana da yawa kuɗin da za ka iya misali gina kwalbati ka gina haɗa rijiya ko wani abu da al'umma za ta amfana da shi sai ka yi wa al'umma amfani da shi galibi a da can lokacin ana da baitul mali ana da kuma ta musulunci da suke da baitul mali to ana mai da kuɗin irin wannan zuwa ga baitul mali duk kuɗin da aka rasa mai shi yana hannun wani sai kai shi sai sa shi a baitul mali baitul mali shine kowanne kowa da al'umma ta amfana yanzu ba wani baitul mali za ta sai wani kuɗi sai kai ka zama bai tilmari din sai kai amfani da shi wajen abin da mutane za su amfani. wani yake ce mene ne hukuncin wanda ya tura kastoma ko kuma wani wanda za a yi masa wani magani zuwa ga inda za a yi masa maganin amma su masu wajen da aka tura din za su baiwa shi wanda ya tura musu din ladan kuɗi saboda tura musu din da ya yi shi ne ke tambayar ne hukuncin wannan kuɗin da aka bashi shi ya halatta ya amfani da shi ba komai inda ya yi nasiha cikin al'amuransa ya yi gaskiya ya tabbata waɗanda ya tura waɗin sun cancanta tura musu ba wai kawai haɗa baki ba ne daga tura mutane ko da gurin kuwa ba su da abin da zai kamata su yi amfani da shi ba su da ƙwarewa ko ba su da kayan aiki amma dai saboda su ba shi kuɗi sai ya yaudari mutum ya ce ka je gu kaza shi kuma saboda zai karɓi kuɗi wannan ba halatta kamar likita da yake aiki a asibiti watakila akwai wasu injina na gwaje-gwaje ba a da su a asibitin amma kuma akwai wani ya buɗe gurin gwaje-gwaje yana da su likita zai tura masa mutane galibi sukan yi sukan haɗa baki da likitoci duk da cewa anan akan samu wasu likitoci marasa tsoron Allah wani abun ma akwai a asibitin sai ya tura ka waje saboda wancan ya ba shi return iya adadin mutanen da ya turo iya adadin wani abun ma watakila bai cancanta ba a yi wannan gwaje-gwajen ba amma saboda ya tura mutane ya samu wannan kuɗin sai ce ka je ka yi wannan gwajin. saboda shi a duk wata za a zo a kawo masa rikin ɗinsa ya adadin mutane da ya tura wannan duk rashin rashin tsoron Allah ne ko kuma ya ɗauke ka daga inda ya kamata ka je tura ka inda bai kamata ba saboda shi waɗancan su yake da haɗin baki wannan duka rashin gaskiya ne babu baya dacewa kuma abin za a samu ta wannan hanyar ta wannan hanya haramun amma in ya zanto a a guri ne ya cancanta tura mutum kuma abin da za su yi ya dace kuma akwai buƙatar shi ma mutumin na yi masa wannan aikin sai ya tura su can su kuma suka ga yana yake taimaka musu suka ba shi wani abu wanda ba zai zama laifi ba abinda ake tsoro ne ya zama tana karɓar wannan ɗin ta sa kuma yana tura mutane wani lokaci bai cancanta ba ya tura su ba ko a samu wasu gurare da suka fi wannan iya aikin amma saboda su waɗancan su suke biyan shi ke tura mutum zuwa wancan sai tura su zuwa can wani ma saboda rashin tsoron Allah za a kawo masa result daga wani gurin da ba inda ya tura ka sai ce ba zai yi shi ba sai ka je wancan gurin saboda can ne zai samu result to shi yasa abin yake da hatsari ta wannan fuskar amma asali dan mutum yana nemo wasu masu wasu masu suna sayan wato mu'amala da su suna sallama sauran wannan babu laifi a asalin abu amma abubuwan da zai haifar ya zama akwai rashin gaskiya akwai rashin nasiha a ciki wannan haramun ne wani ke ce assalamu alaikum malam ya halatta mutum ya katse azkar na safiya ko na maraice ya je ya gabatar da wani uzuri sannan ya zo ya ci gaba ko kuwa idan ya fara sai ya kammala su tsabbaki daya to abin da aka ce uzuri uzuri yana yana halatta abubuwa da yawa saboda ka inda uzuri shi kenan sai ka sai uzuri abinda ba zai barka ka iya ci gaba da abin ba shine uzuri mutum ne ya fara sallah sai haɓo ya zo masa ba zai iya sallah yana haɓo haɓo baya baya baya ɓata alwala amma tunda har ya zo masa akwai buƙatar ya wanke ba zai jini yana jikin sa ba kaga wani uzuri ne da zai sa yanke sallah ya je ya wanke ya da dora akan inda ya tsaya mutum ne yana sallah sai ga wani yaro ya tinkari wata rijiya zai fada sai tafi ya kama shi ya janye shi daga wani rijiya ya ci gaba da sallah wani da uzuri ne zai abu an ce da uzuri to ko da ana son abin a yi shi a daidai lokacin ka a yanke shi uzuri na sa a yanke shi amma in ba wannan ba kawai mutum yana yin abu kawai tashi ya ce za ya je buga waya za ya je ansa waya za ya je kaza wannan ba ne uzuri ba shi azkarus sabah eh, na safiya ko na yamma ba ci aka yi dole sai ka yi shi a haɗe a buɗe a lokaci ɗaya ba eh, cikin dai safiyar a samu ka yi shi a cikin yammacin a samu ka yi shi shikenan ko da a haɗe ko ba a haɗe ba to take ce malam shin akwai wani sassauci ne akan macen da duk yayin da ta jiga kanta wajen wankan tsarki sai ta yi fama da mura mai tsanani ya danganta da abinda da take cewa mura mai tsanani a ka'ida shi wanka dama sai an sai an jika kai ba a yin wanka ba wanke kai ba dai ba wanke kai ba to ba ba yi wanka ba kamata yi ta nemi magani har yadda ta ce tana samun mura mai tsanani sai ta nemi magani da ba ta zauna ko shi kawai sai da ta yi taimama ba mutumin da ba zai iya yin wanka ba daga kari sai dai taimama za ta yi za ta yi wanka ne ba wanke kai to haka za ta da taimama ne to za ta da taimama kuma zai yi ta rayu akan taimama cuta ce duk cuta tana da magani to haka ta nemi magani ta samu ta ta riƙa yin wankan ba tare da ta yi ba wani ke ce malam shi yana fama da jinya ne yace yanzu kusan shekara ɗaya da rabi kenan baya iya yin komai amma dai hankalinsa yana kansa kuma hannayensa suna aiki daga ƙirjinsa ne zuwa kafafuwansa ba sa komai ya ce ya kasa yin azumi gaba ɗaya guda ɗaya kawai ya iya yi shi ne ke tambayar malam shin zai yi ya zai yi akan wannan azumin da da ya sha saboda har yanzu baya iya yin azumin in yana da halin ya ciyar sai ya ciyar maimakon azumin da ba zai iya yi ba alalazi na ya tsiko don fidya tufa miski duk mutumin da rashin lafiya ta yi masa tsananin da ba a sa tsammanin zai warke nan gaba to sai rika ciyarwa a madadin azumi yana da halin ciyarwa ba da halin ciyarwa shi ke nan. wani ke can malam menene hukuncin yin kiɗa domin tada mutane su yi saura a cikin watan azumi yanzu ba buƙatar sai an yi wani kiɗa akwai kiran sallah da ake yi sallallahu alaihi wasallam cewa yi آه، إن البلال يؤذن ذليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا فإنه آه، من رواية كتشا فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت نبي تشي بلال ينا كيران سلا دجري واتو كافين مدوى أذين كنت كيران سلا سكتشي كشا هذا سي ابن أم مكتوم يعني كيران سلا أكوي زما سلا تسنا كيران سلا وسما سبو دا سبا متاني بونس sai ga karfe biyar za a kira sallah na biyu amma cikin karfe hudu za su yi kiran sallah ya yi yawa tazarar tazarar ba ta da yawa ga yi da tazarar ba ta wuce miki talatin ba minti sha biyar ashirin da biyar amma awa ɗaya ka tashi mutane wannan ba kai musu adalci ba wannan dai bonus ne da wasu ke mutane in lokacin azumi ne a kira sallah karfe hudu tare da cewa kiran na biyu sai karfe biyar daga an baka wajen awa ɗaya saboda haka kaga ka ji kiran sallah za ka tashi sannan kuma wayoyin da da muke rike da su duk wata waya akwai alam akwai alam da yake tayar da mutum kawai ka yi saitin lokacin da kake shiga sashi daidai kunnen zai tashe ka in akwai wani wanda yake ta kwanciyoci tare da shi kai kana da nauyin bacci zai tashi na kusa da kai shi ya tashe ka so ba buƙatar yanzu sai an yi ta yawa ana ta kiɗa irin yadda da ake yi ai ta kaɗe kaɗe ta ihu ku tashi ku tashi yanzu an wuce wannan lokacin abubuwan da za su sa mutane su tashi daga abin nan suna nan da yawa a kewaye da su hannun kowa za ka samu yaro da babba yana rike da baya wadda wata waya yanzu da ka duba sai ka ce akwai alam da ake sa mata wacce da ka sa daidai lokacin da kake ta so ka tashi za ta tashe ka dai har kidan wasu a waje zai tashe ka alam ɗinka na waya zai tashe ka. Sai ka ce malam ya ji a shirin da ya gabata malam ya yi bayani kan haramcin cin kada shi ne ke tambaya malam shi wannan haramcin ya shafi dabbobin ruwa kamar su dorana da kunkuru da kaguwa ganin cewa suna rayuwa a ruwa da tudu kuma suna farauta dukkan dabbar da take rayuwa a waje take kuma rayuwa a cikin abin to ba ta cikin saidul bahar saidul bahar shine dabbobin da ba sa rayuwa sai a cikin sai a cikin ruwa in aka fito da su waje mutuwa suke to sannan kuma a cikin wanda suke rayuwa a waje in ya zanto tana da fiƙoƙi na farauta irin fiƙoƙi na irin haƙora na farauta irin na su da kare da waye su haramun su ne annabi sallallahu alaihi ya haramta na an akli kulli zinabin nasiba wata dabbar daji da take da wannan fiƙoƙi na farauta ba a ba'a a ba cinta saboda ka in ya zanto daman can dabba ce da ake kira kiranta barruma'i tana rayuwa a cikin waje tana rayuwa kuma ya zanto tana da wannan fiƙa kaga mai babu aula ka a ci ta amma kaguwa da ya faɗa a yi sani na kaguwa inda ya wacce na sani ce akwai wanda sai a zo ke rayuwa ba ta zuwa rayuwa a waje san wacce yake nufi ba rikita malam ya ingancin hadisin da ya hana yin cigiya a masallaci shin hadisin yana magana ne akan yin cigiyar hajar da ta ɓace a masallaci ko kawai hadda cibiyar mai hajar da ya manta a masallaci to aka in ka ji wani yana cikiyar, dallata ho dalla shine abin ka da ya ɓace dalla shine abin ka da ya ɓace dalila can dabbobi kan ɓace sai zo yana cigiyar dabbarsa akwai wanda ya ga dabbar kaza abu kaza a ce duk wanda ka je na cike dalarsa fal ya kulla radda Allahu alai cika Allah ya maka da ita ba wanda ya bar abin sai tafi ake kiran sai zo dauka wannan sanarwa ce ba ciki ba kuma ta sanarwa sanar da kai cewa ga kayan ka amma ba shi yake ciki ba shi amma san shi ba zai cike sa wani kice da Allah malam yana son karin bayani akan ayar wa yamna ulul ma'un yake ya halatta a hana kayan aro ga wanda idan an bashi bai baya dawo da su ko kuma yana lalatawa ko kuma wanda sai an yi ɓacin rai sannan zai maido da waɗannan kayan kuma sai mai kayan ko kuma sai mai kayan ya bi kayan sai yana ta fama da shi kafin samun ya karɓa. kai duk wani abu da aka ce a taimaka wa mutum ba a yadda shi wanda za a taimaka bai cutar da har zai cutar shi kenan wannan sai a daina taimaka masa Ah, duk mutumin da zai karɓi kayan mutum ya dawo masa da shi ko ya dawo masa da shi bayan ya lalata ko kuma sai an yi da gaske ya dawo masa da shi wani akwai cutarwa ga mai abin sauraka ana iya hana masa ana iya hana shi abu duk matar da ta kasance a makka ta kanka arkayayin mutane in ta ara aka je nema sai ta yi rintu sai ta ba ta karɓa ba har ta shahara da haka inda ta je za ta karɓi kayan mutane a ruwa da kira masa da shi in suka je suna tambayar ta abubuwan da ta zo ga ara mun zo mu karɓa su ce ta san ba ita ba abin ya damu mutane annabi ya zo ya fato maka aka zo a gaya masa cewa ga wata ka gashi gashi a da kuma shaidu suka tabbatar kan cewa haka take annabi ya umarni a yanke hannunta a gaba ɗaya ma sai aka danganta ta da sata duk da cewa abinda da take yi cin amana ce ba sata ba amma kuma sai na bai mata hukuncin sata har ma abin ya dami kabilar daga cikin bani mahzum take kabilar banu mahzum kabila ce mai karfi a makka ce kabilar su abu jahal su alwalid ibn mughira kabila su ce kabila ce mai karfin gaske eh, gashi kuma yanzu an ce za a yanke wa ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan kabila hannu saboda tana tana rintan tana rintan kayan aro saboda ka suka ta neman shafa'a cewa yi wa annabi magana Allah ya ta a mata alfarma aka rasa wanda zai je ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kawai su je su samu dan lelansa shine Usama annabi yana son shi kamar yadda ya kasan mahaifinsa Zaid sai su gaya masa sai suka gaya masa ya je ke roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yi mata afuwa annabi ya yi fishi ya fishi ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah akan haddi daga cikin haddodin Allah kake neman shafa'a kake neman ai maka alfarma annabi ya rantsuwa a lokacin ce wallahi ko ma ce yar Muhammadu yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam ko ita ce sata sai na yake yace haka abin da ya halaka banu Isra'ila kenan idan mai rauni ya yi sata a cikin su kama tsayar masa hadi amma idan mai karfi ya yi sata sai ya kyale shi a dalilin halaka su kenan to kaga ashe ka karɓi kayan mutane ka yi runto ko ka karɓi kayan mutane ka cutar da su wani ba ƙaramin cutarwa ba ce saboda ka dan an hana mutum abin aro a nan ba a yi laifi ba kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kai duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako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 babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri ana idris sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh